Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, jin mai ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, darekta a hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, ta yi bayanin cewa mata su cutar ƙanjamau ko sida ta fi wa ɓanna fiye da maza. A saboda haka, ga shawarar da Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad ta bai wa mata. Eto, eh kin ga san dai akwai mata masu zaman kansu wanda muke a faɗakar da su ta ƙungiyoyi masu zaman kansu mu ce idan za su sadu da maza su tabbatar cewa sun yi amfani da kororon roba ko su mata masu zaman kansu saboda faɗakawar namu daki daki ne idan yan makaranta ne ba ma musu bayanin kororon roba muna gaya musu ne kada su yarda su fara saduwa da namiji a sun yi aure idan mata masu zaman kansu ne muna gaya musu su tabbatar cewa duk sanda za su sadu da namiji sun yi amfani da kororon roba amma ita mace wacce ta gidan aurenta yawwa ita ce muke da illa muke da muke samun yan za a yi masa ibada za a yi musu za a faɗakar da su saboda ba su ce mijin ke zai sa kororon roba ba sai dai in an tabbatar cewa duka kuku kuna da shi kuma kuma bisa al'adunmu galibi kin san mm. mace tana nan ne sai yanda aka yi da ita. Sai yanda aka yi da ita. To yaya kenan? Mu ake cuta. To irin eh, mm. waɗannan mata wani kira za a musu? Ito, eh mu dai yanzu ne da kalman da na yi miki bayani shine iyaye muka fara faɗakarwa cewa da malamanmu da manyanmu duk sanda za a aure daga farko ma kafin a zo kan mu manya sosai. in za a yi aure a ji a yi gwaji idan aka yi gwaji aka samu cewa akwai yana da ciki to kin gani ke da zaki shiga kai kika kai kanki ko eh haka ne ko kuma kai da zaka shiga kai ka kai kanka amma a yi gwaji kuma mutane malamai sun fara daukan wannan in za a yi in za a yi aure za a ce to an yi gwaji wani su kuma ba ruwan su da gwaji ai ciwo na Allah ne a kan wa'annan ne yanzu muke samun cikas yadda za mu yi mu tabbatar cewa wa'annan matasa da suke tasowa su kama ba su kuma mata na aure gaskiya muna je gaya musu illolin wannan cutar ne kuma da yadda ake kama su waɗansu su mazan su na yarda saboda sun san mazan su na da shi ko kuma suna da shi saboda ko da miji na da shi mace tana da shi muna muna muna ba su shawarar su amfani da kororon roba saboda wani in nashi ya fi yawa zai iya ƙara wa ɗan uwansa. Kin gane? Eh na gane. yawwa saboda haka bayanin da muke yanzu shine a faɗakarwa a cikin gari shine mata mun kuma ta yi ta wajen hana bayar da cutar tsakanin uwa da ɗa. Saboda eh, eh, a wannan mun fi shiga ta wajen gurin. Ta awon cewa idan kina da ciki je a miki gwaji idan kina da wannan cutar a asibiti za a iya hana za a iya daukan matakan yadda za ki harbi ɗan. matakan yadda za ki ba za ki ba ɗanki ba to a hakan ake tafiya in ta san tana da shi kuma ta san bayanin da za ta yi kuma in namiji yana da shi kuma ya san matakin da zai ɗauka saboda ke ma kin san al'adunmu ta ƙasar Hausa. To a wannan yunkuri da hukumar ki take yi na wayar da kan jama'a da kuma yaƙi da wannan cuta wani ƙalubale kuke fuskanta wanne ne wanne ne ya fi cikin ƙalubalen da kuke fuskanta wanne ne ya fi tsanani? Wanda ya fi tsanani shine na rashin ɗauki matakan da ita gwamnati za ta ɗauka a samu wadatuwan su ita kanta maganin da kuma ita kanta gwajin da ake musu a asibiti. Wa'yansu ƙasashen duniya sun ɗauki gwamnati ta ɗauki nauyin waɗannan mutane ɗari bisa ɗari. Kin gani? Eh. Amma duk da haka mu a kanamu mun dogara ne da kawai kuɗin da ake bamu tallafi. Kamar yadda kika bayani, kin ga Global Fund. tana kawo mana kuɗi ko? Mm. EFA ta ƙasar Amerika suna ba suna kawo mana magunguna. To abin da ake kawo mana ba zai baya isan mu saboda yawan mutanen da suke da. Waɗansu su har yanzu ba mu sa su akan magani ne saboda ba mu shi. Idan aka ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin to za a kawo tallafin da yake mutane in an ce suna da wannan cutar sun san cewa su yi rayuwar ingantacciyar rayuwa har su mutu. Amma a yanda muke yanzu su ma kawai su sun rage abin da suke kama mana. Ita gancin Global Fund su ma sun rage. To ita ma'aikatar lafiya ta Najeriya ba ta taimakawa? Tana taimakawa amma ɗaukin wani abin da suke yin ba za mu iya ɗaukan nauyin waɗanda suke da bukatan a samu. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya. Ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ɗahiru ko abubakar ne a can jama'are. To. Jihar Bauchin Najeriya. Ya ce wai dan Allah yana son ka mishi bayani ina jin mai ayya ake fatu um, kamuwa da ciwon basan ne basir da akwai hanyoyi da yawa da ake kama shi ah, waɗanda na farko waɗansu bari mu bayyana na farko wani irin waɗansu mutane waɗanda suke aikin suke zaune ko lokacin tin tin tin wani lokaci suna iya samun sa mata masu juna biyu domin suna juna biyu ɗin wani lokaci suke same shi kuma waɗansu mutane waɗanda suke da wani ciwon da ke faruwa a cikin cikin adam to su ma kamar su waɗannan hanta nan su ma suka samu irin ciwon su da wani lokaci in mutum ya tafiya mai tsawo nisa kamar irin ko jirgin sama ka yi tafiya kamar awa ta baka tashi ba to duk wanda yana kawo ka samu basa wani lokaci abubuwan da mukan ci waɗannan lokaci waɗansu amma wannan ba da yawa su kan sa wannan. likita ka yi bayani kan cewa zama zama kamar mutum ya zauna awa ɗaya awa biyu ko minti talatin. a no yanzu a gwada zama awa kamar biyar shida bakwai takwas ko goma ma ba su tashi ba. To wannan suna zama ɗin din mai shi yasa in dai mutum na aiki da ya sa mutum ya rika zama wani ɗaya ne kai ake mutum ya tashi ya ɗan motsa jikinsa ya taka. Kamar mutum ya zauna awa ɗaya ya tashi ko awa biyu. Awa ɗaya zuwa awa biyu ka tashi ka miƙe kamar ko ma kamar ma irin su jirgin sama in dai kana tafiya irin masu zuwa gida daga nan bayan awa ɗaya biyu haka aka ana so ka tashi ka dan motsa jiki ka taka ko ba ko ma ba wani wuri za ka ko ka miƙe ka ka tashi tsaye ka miƙe jikinka to duk waɗannan suna taimakawa. To waɗanne irin jinya ake wani irin jinya ake yi? To mutum na da su da yanar lokaci a kowane irin mai da ake ba mutum wanda yake rage duk wani lokaci su da yakan in yayi yawa yakan in yayi tsaron yakan sa mutum za ka abin ya fito yakan yi kai wani lokaci yana da zafi zafi haka. to maganin da ake ba akan ba mutum kawai irin mai ne wanda zai rike kumburin wani lokaci ka dan kumburi ya rike kumburin ya rike zafin ciwon yakan yi tsananin da sai an yanke eh to wadansu nasu yakan fito sai ga kamar na lilo wurin bayan gida ɗin za ka mana lilo to wani yana lilo kuma yana jini to wani lokaci an je an gyara amma yawanci in dai mutum ya sa irin wannan to yakan taimaka kwarai da mutum ya sa mai din nan da wanda likitoci za su ba shi kan taimaka kware da gaskiya to wannan mai da kai bayani in mutum yana fama da basir din ya dinga amfani da man kenan har iya rayuwarsa a'a yawanci in dai mutum aka sa mai din mutum ya yi abin da aka ce in yawanci yakan warke yakan warke ai hajji to su kuma waɗanda yake lilo din aka yanke shi kenan ko ba zai sake eh aka yanke akan gyara Eh, to akwai wasu waɗanda domin wani ciwo ne da ke cikin cikin ɗan adam to in domin wani ciwo ne dole sai an dubi wannan ciwon aka ba maganin wannan ciwon sannan sai warkar da shi in aka warkar da ciwon da ya haddasa ba to eh da haddasa shi eh to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wasiƙar Shaibu Muhammad Rijiyar Mai Kebbi a can ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi To. shi kuma ya ce wai wani lokaci wai sai a ga mutum wai baya son yi magana ko da an mishi magana sai ya yi shiru ya baya ma so sam sam sam a yi magana ya yi magana to matsala ce ko ko dai rayuwa ce ta dan adam to rashin magana da rayuwa ta dan adam sai dai mutum bai yi magana sam sam ne amma a zai dan adam yake wani lokaci domin rayuwa wani lokaci mutum ko bai zo ma a dame shi to eh, kuma wanda bai magana sam san ne fa matsala ce to da mutum na magana kuma kawai gan kawai daina magana to dole a sauri a jiran likita a duba shi to ah, to matsala ce <laughs> matsala ce <laughs> to shi kuma likita Isiyaku Abdullahi dan Rimin Bena a can shi ma dai jihar Kebbi ne Najeriya to ya ce mura na damunsa kwarai da gaske hancinsa yana yawan zubar da majina to wai wani mataki zai ɗauka to in dai mura na damin shi da yawa ya kamata in dai kawai kowane lokaci mura na damin sa to ya kamata ya duba domin akwai wasu mutane in dai kamar yanayi ya canza to canzan yanayi na kawo mutum samu mura wanda ake kira alaji da turanci to in dai ba domin wannan bane ko kowane lokaci mura na kawo to ya kamata a je a duba akwai wasu kuma domin wani dalili yadda hancin su yake da hancin ɗan adam yake akwai bari bari bari ne kawai kamar wurare a ciki eh, eh. to wani lokaci yadda suke wani ɗan wurare su ɗan goce in ya ɗan goce ɗan lokaci kan sa mutum ga kamar yana da mara kowane lokaci. saboda haka sai in an duba za a iya gyarawa. eh wani lokaci an je a duba za a gyara kuma akwai dan mutane kamar irin masu shan kan waɗansu akwai irin magunguna kamar na hawan jini waɗansu suka sa mutum rinka gani kamar yana da mara ko yana ko lokaci kuma yana tsammanin mura ko kuma mutum ya yi tatin su ko na abu to inda irin wannan ne inda domin wani magani ne da yake sha to in abin ya fara ne domin da ya fara shan maganin ya kamata koma likita za a canza maganin to likita irin waɗannan mutane kamar yadda ka ce dinnan to in kuma kamar ba dukan waɗannan dalili da ka bayyana ba ne a ce mutum yana ta yin mura a koda yaushe alama ce ta wata cuta eh inda mutum na mara kowane lokaci bai kamata mutum na mara lokaci ba dole a je a yi bincike a tabbatar me ke sa kawo wannan a saboda haka shi malam abdullahi ya duba ya gani in magani ne da aka bashi in kuma canjin yanayi ne duk wannan sai ya je dai an duba shi yadda ya kamata kenan eh, sai an duba shi yadda ya kamata hajiya kuma in an duba nan cikin ikon Allah za a samu a gyara ku. Eh, in haka yasa ana ana za a iya gyara insha Allah. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke a san da ke a cikin duniya ana ta wani kame a ana rawa kuri na